الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ni Aminu Ado Bayero ai Aminu Ado Bayero na yi alkawarin yin aiki da gaskiya na yi alkawarin Allah ba ka yi amana da rikon amana da gwamnatin tarayyar Najeriya A gwamnatin tarayyar Najeriya ta jihar jihar kano a matsayina na sarkin kano a matsayina na sarkin kano rahim sarki karbi sanda farar sanda sarki mai daraja ta bawa sarki na goma sha na su ne kadai za su hawo wannan wuri su na kome martaba sarki saboda wannan gagarumin rana da hazo Allah sa yana aljan distinguished senators, honorable members, honorable ministers, honorable speaker, and other members of Kano State. shugaban kasa ya so ya zo wannan abuga gaskiya ya yi ya zuwa to da yake kasan mutum na tashi allah na tashi to shi ya kawo sai zamanto kalanda din shi ya cushe a lokacin da za a yi wanga abin ya mace kwarai to shi yasa bai samu zuwa ba shi yasa ya aiko mu da ni da sultan da duka duk waɗanda muka zo tare da su babbar tawarga don mu zo mu wakilci shugaban ƙasar nijar a wannan sabga kuma mun zaka kuma mun gode mun ga irin tarbe na karama da an kai mu sarkin kano da kai ne shi ya je tarbe mu tare da sultan wannan mun ji daɗin shi an karama mu an muntanta mu allah ya saka da layiri yanzu gashi mun zo wurin wasa wannan duka shagulgulun da eh, abin da za a yi sai kuma da bayan mu ga abin da zan ka yi za mu ƙara ba da labari mu je mu ba shugaban kasa kuma report mu ce mu shiga abin da mun ka gani ga abin da an ka yi kuma mun ga abin na ƙasaita abin na girma to ana sa masa marafar dawo wani alhaji aminu ado bayero tun bai zama sarki muka saba da shi tun ina da sarautan ah, sarkin dawakin tsakar gida muka saba da shi shi ne babansa ado bayero haɗa mu da shi a duk lokacin da muka zo kano shi ne ke handalin duk affairs namu saboda haka babban amini ne a wajenmu mu mutanen kartungo so wannan ranar ba da sanda babu yadda za a yi a ce ba da mu a ciki to aminu mu ne saboda dangantaka da aka yi da iyaye wanda suka riga mu gidan gaskiya so kuma wannan ba da sandan kasar a duk basarake wannan ita ce biki guda ɗaya babba wanda zai a rayuwarsa babu kwanda ya wuce wannan. Wajen gudanar da wannan sanda da aka